wannan ne dai kusan karo na uku da 'yan majalisar dattawan najeriya ke kawo irin wannan ziyara na duba nasarorin da ake samu yanzu don gane da yaki da masu tada kayar baya na ƙungiyar boko haram da kuma halin da al'ummar shiyar arewa maso gabas ke ciki yayin wannan ziyara bisa jagorancin shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan sanato ali indume 'yan majalisar su ma ziyarci asibitin tarayya wato fmc yola don duba halin da waɗanda harin kuna bakin wakin da aka yi kwanakin nan ya shafa wanda yanzu haka ma ke kunci ana musu jinya inda 'yan majalisar suka ma saba layar ganin ne an daga darajar wannan asibiti zuwa asibitin koyarwa wato teaching hospital ganin irin taimakon da asibitin ke badawa a yanzu a hausance dai kamar yadda na bayani mu yan majalisar dattawa ne muka zo a madajin majalisar tarayya don mu zo mu yi ma jama'an adamawa jaje akan abin da ya faru kuma mu ga wayanda suka ji ciwo a nan kamar yadda na faɗa a turance kuma mu nan da muke yan majalisar dattawa muna da sanin akan cewa wannan asibiti ya kamata a karama shi a daga shi ya kai wato girman ko kuma matsayin cikin hospital to a zama mu yan majalisar ta muna alkawari akan cewa za mu aiki a kan kudirin da ya kafa wannan asibitin don mu tabbatar akan cewa an daga shi zuwa matsayin cikin hospital yola ko adama ya kamata tana da cikin hospital za mu ba su goyon baya don farko a jawabinsa shugaban asibitin farfesa awal abubakar ya bayyana wa 'yan majalisar ne irin kokarin da suke yi na taimakawa batun da ya kai suka kafa wata gidauniyar tallafa waɗanda rikicin boko haram ya shafa inda ya ce kulliya fana biyan kuɗin sabulu to kowane ƙarin haske shugaban asibitin zai yi ga dai farfesa awal abubakar eh, dukansu da suke zuwa eh, muna ba su magani kuma in har ya kama sai ai musu aiki duka ana yi ba a karban kokobo har su tafi eh, tunda abun ya fara muna hakan nan amma dai akwai taimako mun samu taimako daga su nema su daga jiha gwamnatin jiha da akwai international rescue sannan kwanan nan akwai victim support fund su ma sun zo har sun za su ba da wani gudumawa amma eh, wanda ya zo da irin wannan duka duk abin ya kamata ana yi musu eh, kuma ba a tam tambayan su kuɗi. To sai dai kuma yayin da 'yan majalisar dattawa ma ke kammala wannan ziyara na gani da ido wasu na ganin ma fa akwai buƙatar su ma al'ummin da suka koma ke tunawa da su. Honorable Abdulrahman Abubakar ɗan majalisar dokokin jihar Adamawa ne da ke wakiltar mazabar Mobi ta Kudu ɗaya daga cikin yankunan da kwato daga hannun 'yan Boko Haram ya ce akwai buƙatar sake lale na yadda ake bada tallafin da ke tsayawa a sansanonin 'yan gudun hijira. Za ka ga an ɗibi tawaga an zo sai a je kam inda ake tara mutane su ba shi bane abun da ya kamata mutane su zo su je wuraren nan su waye da waye da waye suka sha wahala su waye waye su aka kwace a dan settle mutum ko dai amma yanzu haka abubuwan da aka kashe kan visitation kawai a zo a je a ga kam kam kam kam don a je a gina wuraren da aka rusa shine damu ba wai a zo ana kada shinkafa da wake ana kawo burgo ana kawo mene shi ko daga abuja wani daga majalisu suna zuwa kwanakin ba deputy senate president ya zo gaba daya yanzu wani senatoci sun zo gaba daya su an yi bom gwamna ya je waya ya zo kaga ba shi bane abun da ya kamata ya mutanen da suka jikata suka sha wahala nan su ya kamata soba wani abu a wurin su ibrahim abdullah aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya